الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى جميع من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين bayan haka a ci gaban karatunmu na littafin alkawa'id al-mutla fi sifatillahi wa asma'ihi husna malam muhammad bin salih al ko uthaymin za mu tashi a inda mala yake cewa alƙa'idatul khamisa ƙa'ida ta biyar game da abin da ya shafi asma'illahi ta'ala wasu fatihi suna Allah da kuma sufofinsa sai mala yake cewa asma'ullahi ta'ala tauƙifiyya sunayen Allah maɗaukaki Ababan tsayawa ne a kan abin da ƙura'ani da hadisi ya tabbatar la majala lil aqli fiha hankali bai da fage a ciki duk kaifin basirarka da hankalinka ba za ka iya ga dama ka ce ka gano abu kaza suna ne na Allah a karɓa ba sai in daga qur'ani aka ji cewar eh suna kaza na Allah ne ko daga hadisi ingantacce na manzo cewar suna kaza na Allah ne wa ala hadha ma to gini akan haka fa yajibu alwuqufu fiha ala ma jaa bihi alkitabu was sunnah ya zama dole a tsaya a game da abin da ya shafi sunayen Allah akan abin da ya zo cikin littafin Allah alƙur'ani da kuma sunnar manzo hadisansa sallallahu alaihi wasallam fala yuzadu fiha ba za a ƙara komai a cikin sunayen Allah ba subhanahu wa ta'ala a zo da abin da wato babu shi ba za a karɓa ka ba kwata-kwata domin wanda ya ƙari a cikin sunan Allah subhanahu wata'ala ya yi shishige sannan sai yake cewa li'annal wala yunqas kuma ba za a rage wani abu daga ciki ba yadda ba za a ƙara ba ba za a rage ba li'annal aqla domin shi hankali na bayi da aka basu la yumkinuhu idraku ma yastahiquhu ta'ala min al-asma' ba zai yiwu ga shi hankalin ba ya iya gano abin da ya cancanci Allah na suna فوجب الوقوف في ذلك على النص don haka sai zama tilas dole a tsaya a game da sunayen Allah akan abin da gundarin bayani ya zo da shi na alkur'ani ko hadisi da kaulihi ta'ala saboda faɗin Allah maɗaukaki wala taqfu ma laysa laka bihi ilm kada ka bibi abin da ka san baka da masaniyarsa abin da baka da iliminsa inna sam'a haƙiƙa ji wal da gani wal da zuciya da Allah ya baiwa bayi suke hankalta da fahimtar abubuwa kullu ula'ika dukkan waɗannan abubuwa kana anhu mas'ula ababen tambayar bawa ne game da su za a tambaye ka game da jinka ka ji abin da Allah ya ce a ji da shi ko ku abin da Allah ya ce ka aji ka ji da shi za a tambaye ka ganinka me ka kurawa ido abin da Allah ya ce a kurawa ido ko ku abin da ya ce ka a ƙurawa ido ka ƙurawa za ka yi bayani a gaban Allah haka zuciya da aka baka da hankali na ka fahimci abubuwa ka yi amfani da shi a fagen da aka ce a yi amfani da shi kuku ka lalatar da shi a wani abin da ba zai amfane ka ba duniyarka da lahirarka duk sai bayi sun yi bayanin wannan sau da haka to wannan a take cewa kada ka bibiyi abin da ba ka da masaniyarsa ya nuna cewar abin da ya shafi Allah tun da bamu ga zatinsa ba ba za mu iya kuma a hankalce mu gano cewa eh suna kaza ya cancance shi to ba mu ba bibiyar haka mu jira abin da Allah ya faɗa da kansa a Qur'ani cikin zancensa ko mu jira abin da manzansa ya faɗa cikin hadisansa domin ya fi mu sanin waye Allah wa qawli da kuma faɗin Allah madaukaki qul inna ma harrama rabbi al fawahisha ka ce haƙiƙa ubangiji na ya haramta miyagun laifuka ma zahara ha waɗanda suka fito fili suka bayyana wa ma baƙana da kuma wanda suka ɓoyi ko ma zahara minha abinda aka fito fili aka yi wa ma baƙana da wanda aka ɓuya aka yi ko ka ɓuya kai laifi ko ka fito fili kai ko laifin ya zama shine a bayyane ko kuma laifin ne ɓoyayye to ba kai ba wato ainihin wannan Allah ya haramta wal isma kuma Allah ya hana yin saban da zai cutar da kai wal baghya da wato zalunci saban da bayan ya cuce ka kayi zalunci kuma ya cuci waninka da ka cuce ka zalunta an hana ku wannan bi ghairil haqq ba tare da cancantar yin abin da za ku yi na wato ainihin zaluncin ba ko kuma farma wani wa an tushriku billah kuma Allah ya haramta ku yi tarayya da shi ku ɗauki haƙƙinsa ku baiwa wani malam yunzil bihi abin da Allah bai saukar da hujja a kai ba kenan tun da ya nuna cewar sai ya saukar da hujja akan abu ake yi to abin da ya shafi suna sa kaka gaya masa wani suna sai da hujjar da take cewar shi yace a gaya masa wa an taqulu ala allahi ma la ta'lamun kuma Allah ya hana ku faɗi abin da ba ku da masaniyarsa a game da Allah kaga ƙarshen ayar ta fito da abin ƙarara cewar ba za ka ga dama don Allah ba ka hankali ko ka ce kai ka gano a hankalce za a gaya wa Allah suna kaza ba za ka karɓi wannan ba sai in bayani ne zo daga Allah ya gaya wa kansa suna ko bayani ya daga manzansa ya ce yana daga cikin sunan Allah kaza anna tasmiyatahu ta'ala bima lam yusamma bihi nafsa? kuma saboda kiran Allah maɗaukaki da abin da bai kira kansa da shi ba gaya wa Allah sunan da bai gaya wa kansa ba au inkara ma samma bihi nafsa ko kuma masa abin da Allah ya kirayi kansa da shi jinaya laifi ne fi haƙƙihi ta'ala a haƙƙin Allah maɗaukaki Allah ya gaya wa kansa abu ka ce ba za ka faɗa ba kai musa a gaya masa ka yi laifi ka ja da Allah Allah ya ce ka a gaya masa kaza ka ce kai sai ka faɗa ya cancanta a faɗa a fahimtarka a ganinka a hankalinka a ta wannan babu ko shakka ganganci ne malai ce fa wajaba sulukul adabi fi zalika sai ya zama dole a bi hanyar ladabi a cikin haka ai wa Allah ladabi ka a ga masa abin da bai faɗa ba ka kuma a kore masa abin da ya tabbatar wa kansa wal tsaro ala ma a bihin nas da kuma takaituwa akan abin da gundarin dalili ya zo da shi na alkur'ani ko hadisan manzo ingantattu sallallahu alaihi wasallam to wannan ita ce ka'ida ta biyar da abin da ta kunsa cewar Allah subhanahu wata'ala game da sunayensa shine yake faɗar kaza cewa sunansa ne cewa huwal gafurur rahim wa huwal azizul gafur wa huwal alimul hakim kasnan to shi da yake fara yake cewa shi ne kaza to sai ka ce eh shi din kaza ne amma in ya kore wa kansa abu to ba kai ba tabbatar masa ba kai ba jingina masa ya ce lam yalid wa lam yulad bai haifa ba ba a kiransa mahaifi wa lam yulad ba a haife shi ba ba a kiransa da to da kaga masu gangancin su ce Allah uba Allah da Allah mata yan wato ainihin ballota ne sun shawo ta da faɗi da bahaushe yake cewa sun yi amfani da tunaninsu kawai suka raɗa wa Allah abin da bai raɗa wa kansu to ba kai ba irin wannan to da kan Allah ya kore wa kansa abu kore masa in ya tabbatar wa kansa tabbatar masa to shine zaman lafiyar ka shine ake cewa su asma'ullahi ta'ala tawqifiyya sunayen Allah ababen a tsayu a iya abin da ya tabbata alkur'ani da hadisi ba a bawa mutum kofar ya yi tunani ya fahimto wani abu ce zai danganta wa Allah ba saɓanin ɓangaren abin da ya shafi hukunce-hukunce an bai wa mutum hankalin da za a faɗo wani abu ya yi matattakala da shi ya fahimto wani abin da ba a faɗa ba wannan ya halatta a shari'anci amma abin da ya shafi babu ko bangara ko ƙarya ta abin da ya shafi hakki na ubangiji to ba ka da damar ka cewa Allah kaza sai in shi ya cewa kansa wannan shine abin da mala ya kare mu da shi a wannan wato ainihin ƙa'ida Allah ya saka masa da alkhairi abin da muka daidai Allah ya ba mu ladansa wanda aka cikar da kuskure ko tuntuban harshe Allah ya yafe assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh